آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا قوم ليغا وتا رجب كو shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da tara ga watan hudu ko watan biyar shekara ta da goma sha 2014 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na wato fiqh sira wanda muke gabatarwa annan musallaci mai albarka na abdullahi bin abbas <coughs> alhamdulillah so ina jin yau lissai lassibarakum yau za mu tashi ne faslun fi ba'di ma fi qissati al-hudaybiyya min al-fawaid al-fiqhiyya ko shafi na da 206 wannan fasali yana magana ne akan wasu al'amura da suka faru a cikin kissar hudaybiyya na daga fa'idoji na fiqihu malaika su famin hawa min hawa min ha da yawa wasu abubuwa da za mu amfana a addinance فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج فإنه خرج إليها في ذي القعدة daga ciki akwai umarar annabi sallallahu alaihi sallama da ya yi a cikin watanni na hajji fa innahu kharaja ilaiha fi dhil annabi ya fita umra a watan zulkaida sai wannan ya nuna mana halaccin a je a yi umra a cikin wannan wata na watan zulkaida ba laifi ba ne ba duk da cewa zulkaida yana cin ashurul hajji watanni na aikin hajji amma ba laifi mutum ya je ya umra ya dawo ko ya je ya umra ya zauna ومنها أن الإهرام بالعمرة من الميقات أفضل kama annal ihrama bil hajji kadhalika mun fahimta a cikin isar hudaybiya cewa yin ihrami da umra ko niyya na umra daga miƙati shi yafi haka kuma ma ɗaukan niyya na aikin hajji daga miƙati shi yafi menene miƙati shine wurin da aka keɓance ga duk wani alhaji idan zai je umra ko aikin hajji ya je ya ɗauki niyya a wurin ya yi wanka ya ɗaura sa ya fara labbaik Allahumma labbaik wa minha anna sauƙa alhadi masnunun fil umratil mufrada kama huwa masnunun fil a cikin kissar hudaybiya mun fahimci cewa koro hadaya dinnan abu ne na sunna hatta a cikin umra ita kadai idan mutum zai je umra ba aikin hajji ba ya halatta kora hada ya dabba kenan wanda za a yanka a bawa mabukata sadaka a harami ko a maka kamar yadda an so haka din a aikin hajji na kirani mai aikin hajjin kirani yana koro dabbar sa ya tafi da ita a lokacin da ake koran dabba din wa minha anna isha'ar al-hadi sunnatun la la musla manhiyun anha ish'ar alhadi yi wa dabbar hadaya alama shine ish'ar a yanke gashinta ko a yi zane a jikinta wannan sunna ne don annabi ma ya yi sallallahu alaihi da hannunsa ma wata rana aka je wurinsa sai aka same shi a cikin dabbobi yana ta musu wannan alama din taban in an yanka jikin aga jini ya zuba ko na makamancin wannan to sunna ne tunda annabi yayi ba musula bane ba ba irin wato cutar da dabba bane ko kashe dabba da shari'a ta hana wa minha istihbabu mughayadati a'da'illah fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahada fi jumlati hadihi jumalan li abi jahl fi anfihi burratun min fidda يغيظ به mushrikin وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار دكما فدنسا عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين mun fahimta a cikin kisar nan yin abu don a bakantawa makiya Allah rai abu ne mai kyau bakantawa kafiri ji ba daɗi mugaya zatil kuffar saboda ya ya musulunta bai karɓi addinin Allah ba wannan ba laifi ba ne addini ne saboda an samu manzo Allah sallallahu ya ba da kyautan wasu manya-manyan raƙuma masu tsada na abi jahal wanda raƙuman nan aka karɓo su tsabar gatan da aka yi wa raƙuman nan a cikin hancinsu a jikin hancinsu an musu kwalliya da zinari zinari aka ɗaɗɗaura a jikin hancinsu da fuskarsu saboda tsabar nuna girma da nuna isa to amma annabi da ya tashi dan ya bakanta wa kafar ya ce to ga raƙuman naku nan da muka kwace muka karbe gashi mun ba su sadaka ga wasu gashi nan ku ɗauka mu ba ba damuwa muka yi da wani abin hannunku kamar yadda Allah ya bayani dangane da sifar annab sallallahu alaihi sallama da sahabbansa misalin su a cikin linjila misalin su a cikin ainihin wato attaura ko da ke ce misalinsa a cikin injila kamar eh, wato shuka ce da Allah Ubangiji ya fitar da ita aka suka ta yi kwari ta kafu ta tsayu a kan ta. wadda masu ainihin wato shuka an sun gani za su ji daɗi kamar yanzu idan mutum ya noma masara in ta girma ta kai lokacin yabanyarta za a ga masha Allah abun eh, abun sha'awa to Allah Wa ta'ala ya ce wato sabon annabi sallallahu alaihi sallama sun samu karfi sun zauna tare da shi kuma sun yi biyayya sun yi da'a sun bi musulunci Allah ya yi wannan ne ya zai da bihimul kuffar saboda kafare su ji haushi su ji bakin ciki su shiga damuwa kuma babu wani kishirwa ko gajiya ko yunwa da za ta same su fi sabilillahi saboda Allah ko su taka wani wuri da yake wa kafirai shine yaghidul kuffar shine muhallu shahid ko kuma su kai farmaki ga abokanan gaba face sai an rubuta musu lada kuma an rubuta musu kyakkyawan aiki lalle Allah baya tozartar da aikin masu kyautatawa to kaga shi musulmi cewa aka yi ya bakanta ma a ji haushin don a musulunta amma ba a kokarin a nemi yardar su ba kafirai a bi su bayan suna cutar da musulunci su cutar da musulunci su cutar da musulmai su kashe musulunci su kashe musulmai su yi ta'addanci su yada barna su yada fasadi duk a bayan ƙasa amma kuma duk da haka sai a ce su ake so ba a so a bakanta musu rai su in an taba su shine an taba wani amma in musulmi aka taba ba a taba kowa ba ba su damu ba yanzu misali ɗaya duk da shekarun da aka ana ta kashe mutane a tsakanin yan jihohin nan na borno yobe su maiduguri su adamawa su ina ne sauransu mutane sun fi dubu ɗari aka kashe musulmi shiru kake ji baka ga wasu arna a wata ƙasa sun yi zanga-zanga sun fi da lafita wani allo ko wani abu na nuna cewa ba su yadda ba ba a yi ji daɗi ba ba a yi kaza ba sai da aka ce an kama wasu wai wasu yara wasu 'ya'yan arna 'yan mata wasu mutum nawa mutum nawa da sauransu gaibu to shine yanzu ake ta magana su waɗannan su ne suke da rai su ne suke da kima su ne 'yan adam bayan an kama su din ai an je nan gamborin gala da ranan Allah an buɗe wuta an kashe musulmi duk musulmi aka kashe an ƙone musu trailer ɗaya tana ɗauke da kaya ya fi na miliyan saba'in aka ƙone ta shaguna wani yana ɗauke da miliyan arba'in wani miliyan goma wani miliyan duk aka sa musu wuta waɗanda suka zo suka yi wannan abin a mota suka zo sababbin motoci helix helix suka abin su suka kama hanya suka yi tafiyar su wannan shikenan duk ba matsala wannan rayukan da aka kashe mutum sama da ɗari uku amma an ce an kama wasu 'yan mata an yi waye ne a nan ne sai wanda za je a kira sojan amerika ya zo ya tsamo ransu su su ne suke da rai sauransu saboda me saboda majoracin yaran 'yan matan da aka kama da yawa yawan su arna ne akwai musulmi ba ba musulmi ba amma musulmin sai dai su ci alfarma arna ba wanda bai yi magana ba a uba ma yi magana kowa ma yi magana wannan in ma fa ya tabbata din in ma ya tabbata hakan ne yawa dan wasu sun fito sun ce ƙarya ne ma politics ne kura munafurci ne dan a sama wa yadda za a shigo da soja america kura ya shigo ƙasar nan shine kura daga cikinsu akwai da kubo asari mun ga dai dan kudu ne dan yakin arewa dan fada da arewa kullun cewa yake zai yaki arewa to jiya na nake karanta a intanet ya fito ya bayani ya ce a watsa a duniya cewa ƙarya ne abin da ake cewa 'yan kama wasu 'yan mata ƙarya ne wani abu kawai ake shirya a ƙasa a rera mutane hankali ya ji a ɗebo hoton wasu a ɗauka a ce fau a leƙa a ce ga sunan wane a ji a hira da wasu a rediyo a ce su ne iyayensu wani allahu alam ko ma waye ma ko ma me dai barna dai ba yau aka fara yi ta kuma yanzu sojan amurkan da aka kawo yanzu ne ma za a yi barna ai kwarai da gaske ku je ku karanta an yi rubutu tuntunin akan illar sojan amurka a kowace kasa in sojan amurka ya sauka bala'in da yake gadarwa ta na farko dai wannan kasar ta daina zaman lafiya kan ta bari don su riba su daman su ta da fitina su yi cinikin makamai a gayyato su su abinda za su duka kowa ya je ta addu'a shafawa kansa ruwa kuma wanda kwanansa ya kare kuma ya tafiyarsa wanda kuma Allah ya rubuta masa wahala sai ya shirya ɗiban ta kurin mai hijira ya hijira Allah wallahi future din is bad is bad totally bad bad mutanen da koransu ake a duniya duk inda suka je koransu ake ko fita da suka shiga iraki nan ba bala'in da ba su ana sai da aka yi ta walima ana yi wa Allah godiya ana sujudu shukuri ana yi wa Allah godiya da Allah ya fitar da waɗannan mutane a ƙasar iraki kuma yanzu kuke gayyato su ba wani sarakin da zai magana ba wani dan siyasa ba wani gwamna ba wani ciyaman ba wani wane ne ba kowa kowa ya shiru gida gida suke bi suna zana da mutane zana a kashe mutane musulmi su samu 'yan matan musulmi su yi ta zana da su ni da idona na gani ana nuna a iraki wata yarinya ta suka kama ta namiji guda ɗaya sojan amurka yana saduwa da ita ta gaba a tsaye wani kuma yana saduwa da ita ta baya wallahi da ido na gani wannan abun kuka in sun shiga kurkuku wanda aka kama aka zuba su a kurkuku ƙato ya zo ya ne kai yana luwaɗi da kai ka ga mutum mai addini da mutuncinsa da gemunsa sojan amerika ya zo ya ne kai yana luwaɗi da kai ba saboda ba mu da jagorori ba mu da shugabanni ba mu da ga rashin wayewa yanzu mutane a maiduguri yobin nan hijira tirela tirela ake fita kudu wa zai zauna kowa sai an gama kashe kuma ka duba wani mugunta gadoji da suke dan samun hanyar abinci kamaru chadi an je an dan karaba mabamai a gadojin an yanke su so ba shiga chadi ba shiga kamar ba abin nan an gutsure daman ta nan ne suke dan yin kasuwanci dan samu abinci a shigo da kayan abinci a dan sai da kaya wasu fita su kai to gadojin gaba ɗaya an gutsure su daɗin ita duniya ne ba wanda zai tabbata a ciki ka yi na kirki ko arne ne kai masa wannan ko arne ne baka kyauta ba wani ta musulmi mutum ya yi na kirki ya ga kirki kuma mutum ya shari kuma ya jira kuma ya zai tabbata a duniya ko bai zai tabbata ba mutum ya hau mulki yana biyan wasu bukatunsa dama an ce kun yi yawa kun yi yawa kun yi yawa ku daina haihuwa ku daina auren mata hudu kuna haifin 'ya'ya talatin arba'in kun yi yawa so za su bi hanyoyin da duk sai sun rage yanzu yanzu a kai farmaki a zubar da ɗari biyar sai a ce guda ashirin aka kashe shi kenan an buga a jarida ashirin ashirin ashirin kuma ɗari biyar aka kashe a kewaya ta can a watsar da dubu uku sai a ce tab yi mutum saba'in aka kashe haka ake akwai jihohin da a nan najeriya a waɗannan jihohin da na faɗa na rantse da allah bara ga matashi ba akwai garurkan da wallahi gaba ɗaya bara ga matashi ba yanzu irin baga irin su ba maɗin nan ko saurayi ɗaya babu sai dai kaga dattawa kurin tsofaffi masu tafiya a tsunkuyi duk an kashe su ko kuma wasu sun gudu saboda mai yadda za a kashe tunani shine a kashe samari in an kashe matasa an kashe loga dattijo mai zai iya yi ba wani abin da dattijo zai iya yi su kuwa da yan jarirai kafin su taso an gama duk abin da za a yi ku ne samari dama ku ne hadari ku ne yan jami'a ku ne yan kwaleji ku ne yanzu kuke yi wa stage da za ku zo ku yi wani aiki nan gaba to duk sai an kashe duk kuma ga abin mamaki kowa ya yi shiru an zuba ido malaman addini masu wa'azi su ne kawai suke faɗa sun ma wanda ya ga zai faɗa wanda ya ga ba zai faɗa ba shi ma ya shiru kurin ya naɗe kayansa shikenan kuma wannan garin na kano shirin da ake masa mummuna sai dai allah ya sauke nan ba ya yi kun lura alharf alal islam ne yaƙar musulunci ne maiduguri ma bata fi kano addini ba maiduguri bata fi kano addini ba don ina jin kamar ma kafiran da suke maiduguri sun fi na kano yawa to inda addini ne kano ne ita ce oba a afirka gaba daya ita ma tana hanya wancan daman so mun taɓa ne in sun kammala da nan tsallakowa za su wato ko ba ku rikicin ba su za su tada rikicin fa da kansu su za su tayar da rikicin inda mun gani a garin nan an kama inyamura ta shigo da buhunan gari da makamai a ciki a nan nan na iba mun gani an nuna mana a wayoyi an gani amma tana ina an samu inyamuri ya daura rawan ya je ya rike ba inyamuri su su za su hada rikicin a nuna duniya ana rikici shi kenan a zo ta kashe mutane kura la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah muke neman taimako a gare shi kada ku gajiya da addu'a kuma duk wanda ya sujada duk wanda ya sujada amana ya addu'a waɗannan sojojin amerika da su da wanda ya kasu ubangiji allah ɗora musu bala'in da ba su taɓa gani ba kuma kada allah ya biya musu bukatarsu duk shirin da suka shirya allah kifar da shi da su da wanda ko musulmi ne allah ya kifar da shi wanda ya sa hannu akan wannan abu ba kada allah ya biya musu bukatunsu abinda kawai za ku yi ce kenan ya allah kar ka nuna musu abinda suke so ka ba su nasara kada ka ba su iko kada ka taimake su insha Allah in dai kuna yi da daddare kuna gaya wa Allah a sujjada da sallolin ku to ku jira ikon Allah wallahi akwai wata shekara yau wanda cijo ki gamu ya kai dan shekara kusan 80 ya akwai wata shekarar da shekarun can da suka zo aka sauke su a sokoto aka yi musu aka aje su a wani jeji na treta da su tsakan treta sokoto din nan a nan aka zube su ba a zuwa inda suke ta san me ya tashe su wallahi malam wani kiyashi Allah ya kawo musu kiyashi gaba ɗaya wurin da suka zauna da kiyashi in suna tsaye kiyashi in suna kwanci kiyashi ya shiga hanci ya shiga ido ya ci ka duba ɗan ƙaramin abu aka yi research ɗin aka fesa maganin aka yi mai Allah ya ta kawo kiyashin nan haka suka tattare kayan su suka bar wani suka tafi har yau sai dai bukan wurin kiyashi wallahi amma ba a faɗa ba dan kar a ce Allah ya yi aikinsa shi sa Allah ce wa ma ya alamu da rabbika illa hu ba wanda ya san rundunar ubangijinka wallahi sai shi idan Allah ya tashi maganin ka ta hanyoyi da dama zai magance ka kuma babu abun tausayi shine irin yan uwan musulmi da suke cikin wannan abubuwan wadda ba su fahimta ba wani yanzu yana ta murna yana tafiya and ah, that's very good su ba suke yin kayan su wallahi tallahi duk tsiya ce ƙarya ce kurin wallahi amma ku tambayi 'yan garirrukan da ake abu ai su kan shahidu ayin ne ai ai su suna gani da idansu bai wane wane ne zo duk ƙaryar banza ce kun wani sojan amerika za ya kawo ƙungiyar kan ƙungiyar kiristancin najeriya kowa ya sani tun daga shugaban ƙasa har ƙasa suna da sojoji nasu na kansu suna da 'yan sanda nasu na kansu kuma da uniform irin sojan najeriya dan sandan najeriya suna da mobile nasu na kiristoci idan an tashi kurin su ta tura suna kashe mutane kowa ya sani amma ba magance ba ga 'yan neja delta suna da militant nasu ko ba gaba ne ba suna da shi gwamnati ce mai zaman kanta dan arewa me yake da shi me muke da shi ban da yan agaji da yan hizuwa ba komai suna tsammanin za su iya karar da mu ne to bismillah in kura in tura ta kai bango ai za a gani ai Allah bari dai wai halatta yau halaka gani in an sha wala za a nemi fita ba Allah za a nemi fita wanda yake cin albashi akan wannan abun ya ma ga yadda zai ci albashi wanda yake hawa mota ana mai jiniya ko yana masa mai da wannan ma ga yadda zai hawa motar ya jiniyar Da kaga ya bara mu zuba ido mu bari ana ta halakar da mu ko sunna sako ne daga malamai da limamai a gaya muku cewa ku yi addu'a dama shi ne makamin da ya saura addu'a ku roƙi Allah ka kowa ya daina kanshi ya yi sallah ya addu'a ita shi ne maganin mu kuma shi ne ƙarfin mu shi ne za mu samu nasara kuma wala ba ma tsoron kowa duk wanda ma ya fasa yin makircin Allah ya tsine masa albarka duk wanda ya fasa ɗauka ya rubuta ko ya ƙulla ko ya kai ko ya ce kaza Allah ila'ance shi ya yi don Allah in zai tabbata Wa ومنها أن أمير lahu ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو ado. a cikin wannan sulhul hudaybiya mun cewa shugaba na komanda na yaƙi ya halatta ya tura 'yan leƙen asiri don su gano masa abokanan gaba mai suke ƙulla masa ومنها أن الاستعانة بالمشرك ma'amuni fil jihadi ja'izatun Ja'izatun alhaja a cikin isar hudaybiya nan duk mun karanta da ku ba laifi a ya neman taimako da mushiriki. kafiri mushirki amintacce wanda aka aminta shi kun ga sai ce al-ma'mun hatta fil jihad kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi sa, ya nuna musu hanya inda al-haja yayin bukata li'anna aynahu al-khuzai kana kafiran izzak mai leken asirin annabi sallallahu alaihi wasallam al-khuzai a lokacin mushriki ne kafiri ne وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو مصلحة دكي تكشيني شي أبو كنغابا مشركين shi ya fi kusa da annabi da abokanan gaban zai iya shiga cikinsu wa akhzihi akhbarahum kuma shi zai iya daukan labaransu wa minha istihbabu mashuratil al-imami ra'iyatahu wa jayshahu istikhrajan liwajhihi liwajhi ar-ra'i آه، واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى وشاورهم في الأمر وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم abinda muka fahimta muhimmancin yin shawara shugaba yana da kyau ya rinka neman shawaran sojojinsa ya rinka neman shawaran mabiyansa ya rinka neman shawaran jama'arsa don ya fitar da ra'ayi na kwarai ba a son jagora ya zamanto jagoran da yake baya neman shawara kawai sai dai ya rinka yanke hukunci shi kadai wannan ba daidai ba ne tun daga kan shugaban kasa har kasa duk wanda yake shugabanta mutane a ma'aikata ne a kamfani ne a masallaci ne a wani wuri na addini ne ko wani kamfani ko meye ne ya rinka neman shawaran mabiya wa shawirhum fil amr haka Allah ya faɗa dan a faranta musu rai su mabiya sannan a ba su aminci su ji suna da nutsuwa dangane da shugabansu ba zai kulla musu wani makirci ba sannan kuma wannan shine zai sa ya gane maslahar da wasu mutanen za su iya fahimta shi kuma bai iya fahimta ba shi shugaba sannan kuma an kautanta abin da Allah ya faɗa na cewa a rinka neman shawara wa shawirin fil amr kada liman kawai ya zo yanke hukunci ya ga aga ana yin abu a masallaci bai gaya wa mamunsa ba yana da kyau ya nemi shawararsu don ba mamaki zai je ya jawo wani abin da ba shi bane ba haka kuma jagora haka gwamna haka eh, ciyama haka kowa ma haka sarki kowa ma duk inda aka sa ana shugabanci akwai akwai waɗanda ake shawara da su shi yasa ake samun wazirai ai wa amrum shura bainahum Allah ce bayan Allah na gari al'amarin su suna shawara ne to kai ma ka zama mai shawara da iyalinka ka zama mai shawara da abokinka za ka yanke hukunci akan wani abu kuma ita shawara ku fahimce ta shawara kana yin ta ne wato ga mutumin da ka yadda yana son ka kakka kai shawara ga wanda baka yadda da amincin sa gare ka ba idan ka je gurin makiyinka ka ce ya baka shawara zai iya cutar da kai so ba a zuwa duk wanda ka ga ya zo ya nemi shawara a wurin ka to ka rubuta wannan yana cikin ka kuma ya yadda kai matsoyin shi ne so kaga shi yasa annabi ce duk wanda dan uwan sai nemi ya mai nasiha to ya masa ya gaya masa adalci ya gaya masa gaskiya kun fahimci wannan eh. kuma an ce duk wanda yake shawara a cikin al'amarinsa baya lalacewa baya tabewa sai dai yawan ta shawara kuma shi ma ba a cin nasara ka je ka kewaya ka yi shawara da wannan sai ka tsallaka ka daɗa ƙarawa ka tsallaka kai sai ka yi shawara da mutum bakwai akan matsala ɗaya ina ba mamaki duk mutanen bakwai nan kowa gaya ma ra'ayin shi ya za ka sa kanka mutum ɗaya biyu ya isa amintattu da ka yadda da su sai kuma ka auna ka gani fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ومنها جواز سبي ذرار المشركين idan faradu an رجالهم qabla مقاتلة Rijal. mun fahimci cewa ya halatta a ribace wato ya'ya bayi na mushrikai yayin da suka wato musamman matansu yayin da suka kadaita kafin a yaƙi mazan ba ya halatta a iya ribato su ba a yaƙar in an ji yaƙi ba a yaƙan mace yawa sai dai in ita ta yi yaƙi wa min raddul kalam al-batil law nusiba ila ghairi mukallaf lalle idan an yi magana mummuna ko da an dankanta shi zuwa ga wadda ba baligi bane a yi raddi a gyara fa innahum lamma qalu yani wa wa يعني حرنت had falam tasir wal khala'u fil ibli bi kasr al kha'i al khila wal mad nadhir al harani fil khayl فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رد عليهم وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده أنا نقول أنا نونا duk lokacin da aka danganta wata magana ko da ba ga wanda yake mukallab mukallab ana cewa wanda ba mukallab baligi gairu mukallab ana iya cewa wanda ba a dora mai shari'a ba ko kuma wanda ba baligi ba shi ma duk ana ce da shi gairu mukallaf to anan gurin ana nufin wanda ba a dora mai shari'a ba yanzu kaga lokacin taguwar annabta ta makale ta ita tafi din nan sai suka yi ta faɗin maganganu su sabai suka ce a ta makale a ta ki tafiya a ta yi taurin kai a ta yi kaza ta yi kaza sai manzo Allah ce a ma khala'at wa ma dhaka laha bi khuluq bata makale ta ki tafiya ba kuma ba dabi'ar ta bane ba walakin na habasa habisul fil wanda ya tsare wannan giwa ya hana giwan nan ta zo giwar su abraha ta zo ta yaki dakin kaba shi ya tsare wannan taguwar ta annabi yawwa so ba ɗabi'ar ta bane ba akwai hikima mai girma da aka tsayar da ita wa mina jawazul halifi bal istihbabihi ala al khabar ad dini alladhi yuridu ta'kidu ya halatta a rantsuwa jama'a kai an so ma a rantsuwa akan al'amari na addini da ake so a ƙarfafa shi ba laifi idan ka zo kana faɗan magana na haƙiƙa na gaskiya kaga ba amince ba ka rantsi ka ce wallahi tallahi kaza ne wannan ba laifi ba ne a shari'a وقد حفظ عن النبي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا an haddato annabi a duniya a rayuwarsa ya yi rantsuwa ya rantsuwa wuri wuri ya fi tamanin ga wannan yana nuna halaccin haka wa amara Allah ta'ala bil halafi ala tasdiqi ma akhbara bihi fi thalathati mawadi Allah ya wuce manzon Allah ya rantsuwa a wurare da yawa kamar wurare guda uku akwai cikin suratu yunus akwai cikin suratu saba akwai cikin suratu gabun da Allah tabaraka ta'ala ya umarci annabi ya ce rantsuwa kaga yin rantsuwa dinnan da ake cewa yawan rantsuwa alama ce ta munafurci to rantsuwa akan karya kenan rantsuwa akan me ƙarya amma idan mutum ya zo ba da yawa ba haka in dai dama ta samu ko bukata ta sa a ga cewa sai an rantse din ba laifi ba ne in an rantse ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاء والظلمة إذ طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه haka mushrikai da 'yan bid'a da fajirai da azzalumai idan suka idza talabu amran sun nemi wani abun da za su girmama ubangiji a ciki ko alfarma ko hanyoyin shari'a na Allah to amsa musu a basu a taimake su ma wa in muni au ghairahu ko da an hana su wani abun ba wannan ba in dai sun buƙaci kafiri ya ce a bashi wani abun da an gani wannan din yin yi wa addini aiki ne to a taimake shi a bashi ko da wani abun ba bashi ba wa yu'awanuna ala ma fi ta'zimu hurumatillah la ala kufri mubaghihim sai a taimaka musu akan duk abin da yake akwai girman ubangiji ba dai kan kafircin su da zaluncin su ba wa yumna una min masu wa fa kullum an iltamasa almu'awanata alama abubin lillahi ujiba ila dalika ka'inan mankan murdin lahu ya gano wani alama abubin lillahi ma'abubin da in an yi shi za wato taimako ne ga abinda Allah yake so shine mahbubin lillah murdillahu murdillahu abinda zai yarda da ubangiji to wannan kowaye ko ba musulmi ba ne, inda ya nemi wannan abin to a taimake shi kamar yanzu misalin wani kafiri ya zo yana neman taimako zai gina masallaci ha kafiri kuma zai gina masallaci aka gane cewa wallahi tsakani da Allah shi kawai yake so gina masallaci a taimake shi ko ya zo gina masallacin ya ce jama'a ku zo ku yi sallah ku zo ku yi sallah to a ji a yi matukar ba ba da haram ake ganin wata Allah gina ba ko kuma da wani manufa na shi bar sauransu wannan ba laifi ba ne kamar yanzu da ake ba labarin Obasanjo aka ce ya gina coci a garinsu ya gina coci ya gina masallaci kuma babba an ce ko a cikin 'ya'yansa ne ma ko a cikin menene akwai musulmi ba ko dai 'ya'yansa ko 'yan uwansa cikin yarbawa yan uwansa na kusa kuma kudi ɗansa ko na abu na an ce akwai musulmi wata rana a nan bila sai ya ji wata rana sai ya ji bai ji an kira sallah ba bai ji an kira sallah ba sai ya kira wannan ɗinsa na kusa da shi irin security din ce ya bai ji an kira sallah ba sai aka ce ranka da ai ai ha excellency ne ta hana ai matarsa ce ta hana ta ce a daina kira kawai a daina ba sai an sa loudspeaker a cikin gidan gwamnati wani lokacin mulkinsa aka ce ya kira ta ya rinka zaginta ya buɗe mata wuta ka duba fa duba duk barnar da mutumin na yake amma kuma wani gudun sai ka ji gashi ya ce don me za a hana su ce Allah fa ake kira <laughs> ya ce a duk inda aka kira Allah akwai alheri a ciki aiki har ne amma ya yadda dai akwai Allah to irin wannan sai ka dan ji daɗi haka duk da cewa aka yanko maka wata tsayar da ya kuma abin ba a cewa komai so misali irin wannan za a ce dan shi kafiri ne ya ce a zo a taimaki addini ba za a taimaka ba a'a ku duba malam ku duba wasatiyya ta musulunci adalci na shari'a ba so it is not kaman ka ce total condemnation ba haka bane ba a'a akwai akwai wurin da za a iya karban wani abu in mutum ya zo da wani abu aka ga babu illa a addini za a karba kaga yanzu shari'a ta ce mana mu kasuwanci da kafaran nan ba ta haramta mana ba kasuwa saye da sayarwa ya halatta ka ba su ajiyar wani abu ya halatta kai in akwai ahalul kitabin tatattu matansu ma ya halatta aura ina ahalul kitabi dan kirista na hakika in yayin kama halatta kaci wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ina fata ana fahimta so ba wani abu bane ba kowa ya addininsa akan daidai so kaga wanda yake bata musulunci yake zagin musulunci addinin ta'addanci ne addinin wane ne addinin wane ne ko musulunci bai yadda da wata barnar da ake ba ko musulunci bai yadda ba yanzu ko musulmi ne fa in ya cuci kafiri fa a shari'a ta musulunci sai an kira shi an hukunta shi dan me yasa zaka cuce shi kuma ba inda nasi yace dan mutum kafiri ne ya halatta ka zalunce shi ka ci kudin sa kamar misalin kuna kasuwanci da kafiri ka cinye kudin sa a ce ai ka ci halal babu wannan so wannan shine abin da mai littafin nan yake so yi mana bayani ina man kana kowai ma lam yatarattab ala i'anati ala zalika al-mahbub maghdubun lillahi azam minhu matukar dai haka din bai bayu zuwa ga idan an taimaka masa za a fada cikin fushin Allah wanda fi wannan ba wa hadha min adaqil mawadi'i wa as'abiha wannan abu yana cikin abubuwa masu zurfi masu wahalar sha'ani kuma gaskiya wa shaqqiha ala nufus suna da ƙunci akan rayuka walidhalika dhaqa anhu min as-sahabati man dhaq shi yasa daga cikin sahabbai suka mu kunci wa qala umar ma qala umar ya faɗa mun da ya faɗa hatta amila lahu a'malan ba'dahu sai da daga baya cikin maganganun da ya ta faɗa ya ta ayyuka ya ta ayyuka don Allah ya yafe masa tabaraka wa ta'ala wa siddiqu talaqahu bir rida wa taslim sai na abubakar lokacin da manzo Allah ya abin da ya kafare suke ta kafa dokoki da ka'idoji marasa daɗi mala amma annabi ya miƙa wuya yadda abubakar shi ma da ya zo tunda annabi ya yadda yadda amma umar ya ce kai wannan abu dai bai yi ba hatta kana qalbahu fihi ala qalbi rasulullah kana qalbuhu fihi ala qalbi rasulullah irin zuciyarsa irin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ajaba umar amma sa'ala anhu min dalika bi aini jawabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya ba da ainihin amsa ga sayyidina umar irin abinda annabi ya bashi amsa wa dalika yadullu ala anna siddiq afdalus sahaba wa akmaluhum wannan ya nuna wani abu yana nuna sayyidina abubakar shefa kowa cikin sahabbai shefi su kamala wa arafun billah shefi sanin Allah ta'ala wa rasuli kuma shefi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa alamun bidinihi wa aqwamuhum bi kuma shi yafi addini sannan kuma shi tsayuwa dangane da kula da abinda da Allah yake so wa shaddu wa ashaddu muwafaqatan dacewa da Allah da manzan Allah wa lidhalika lam umar amma arada lahu ila rasul sallallahu alaihi wa siddiquhu khasatan dun sa'ir ashabi shi sa umar bai tambayi kowa ba dangane da abin da ya bujiro in banda manzon Allah ba ko sai na abubakar rawal imam ahmad fi hadhihi alqissa anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi alharam wa huwa muttarib muttarib fi alhilli wa fi hadha كدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف إمام أحمد يروي تومنا حديثي أتكين إسر شوى من الله عليه وسلم ينا صلى حرمي amma alhali kuma yana je ya dawo ni a lokacin yana zuwa an ce harami yake yi sallah amma a lokacin ba a cikin haramin yayi ba a masallaci ba amma a kewaye ne premises din environment din iya maka din a nan yake zuwa ya dawa shine muttarib fil hil a wurin da ba harami ba a yanzu to wannan yake nuna ashe cewa samun ninkin ladan sallan nan da aka ce duk wanda ya sallah a harami salatin fi al-masjid al-harami afdal min mi'at salatin fi masjidi wannan hadisin cewa sallah a masallacin harami ya fi sallah a wani wuri sallah dubu a ko sallah ɗari a wata riwayar kuma dubu ɗari to wannan yana nuna ba iya ginin haramin ba hadde iya boundary din harami ɗin na makka gabaki daya kamar yadda Allah ce fala ya qarabul masjid al-haram innamal mushrikuna najasun fala ya qarabul masjid al-haram ba'da amim hada da Allah ya ba da labari ga mushrikai cewa kasu yadda su kusanci masallaci mai alfarma ai ba ana nufin kada su kusanci iya gina masallaci ba yanzu kaga a ka'ida ne kafiri ba shiga maka kana daga jidda za ka ga an sa non muslim route tariq ghair muslimin arni bai zuwa maka da ka zo daga jidda a jidda akwai su tabbas akwai su a jidda akwai masu ma'aikata injiniyoyin su yan amerika yan ina ne akwai su a riyadh ko ba kamar akwai su a sauran garuruka kaɗan dai ba da yawa ba amma za ka ɗauka kamar ma babu ma a wasu daga cikin manya-manyan asibitocin su ƙwararrun likitoci suke ɗaukowa daga waje ana samun su amma ƙarni ya shiga cikin maka babu dai wanda 'yan najeriya suka kai shi ai kwarai da gaske kwarai da gaske kwanan nan wani dan uwa yake gaya mai ce wallahi malam na ga wani ikon Allah ce wallahi akwai wani kafiri kasuwan mu ɗaya da shi ni na san kafiri ne kuma hannun taho bai musulun ba wallahi yace Allah da ikonsa na je umra kawai wata rana ya dawafi ina fitowa sai na ga mutumin nan yana shigowa harami na ce wane ya amsa muka gaisa ya ce ni dai na kasa ce masu komai in ce ka musulunta ne nauyi ya kama ni ya ce ya yi ta ya ga mutumin nan ku shine ko ba shi bane ya ce wallahi shi ne kuma wallahi bai musulunta ba kuma ya dawo ya gan shi ya ci gaba da kabarinsa an yi masa biza alhazan mu nan yan birni sun masa biza an yanka masa tikiti an sa masa sunan musulmi an yi masa kaza an yi masa kaza ma me ma dai ya je ya sayayyan kaya business a sayo kaya suna zuwa a sayo kaya a jidda a makka sauransu je makan ya je madina wa inda ba sa zuwa na rantse da Allah yan Najeriya suna kai wanda ba musulmi ba maka ai shi yasa malam duk masifar da ta same mu ko wallahi fa bima kasabat aidina waya an ka kuma akan kudi kawai akan kudi akan kudi kudi ga mutanen mu akan kudi yanda kaga yan wuta haka suke kudi dai Tun dai mutum zai samu kuɗi ba wanda zai wani bawan Allah yana da tafkeken fili babba kwanan nan dan wake mun fatawa muna karatu da asuba a Usman bin Affan yace mutum ne yana da wani tafkeken fili babba a gindin coci yace kafiran nan ba irin bala'in da ba su yi ba ya sayar musu kimar da aka yi wurin naira miliyan ashirin suka yi ta cewa za su ba shi kuɗi ce ba sai da filinsa sai ya bara a coci ba gaskiya kuma a garin nan kayya kayya Allah ya mai rasuwa kafin ya mutu ya rubuta wasiya kira ƴaƴansa yace ko na mutu haramun alaikum ban amince ba ban yadda ba a je a sai da wannan wuri ga wannan cocin dan in sun hada sun samu karfi shikenan duk wanda zai zo zai sai fili ya'ya su gaya mai to gaskiya fa ga abin da wasiya aka bar kaza kaza kaza shikenan wani ya ce na an samu abin nan kawai ya je ya cinikin wurin ya ce ya siya zai kawo kuɗi ya ce a bashi fotokofin wuri takardu aka bashi yana tashi bai tsaya ko ina ba sai ya je ya samu faston cocin ya ce yana son ganin sa ya ce to abinda kuke nema shekarar shekaru Allah ya kawo maka auga ya yi murna ya murna ya ce mu yi ciniki wuri ya zama na wana siya zan siyar muku kuma ba matsala za ka sayar ce da sayar alaji ya ke sayar ma ce za ana ba na siya na gaya maka zan sayar maka suka yi ciniki da shi naira miliyan hamsin da biyar shi fa ashirin ya siya aka ɗora mai talatin da biyar ya ce ya sayar ce za a zuba kuɗi ce a kawo takardu ya ce to a jira shi da Allah ya je ya samu ɗan uwansa wani mai hali shi ba bai da kuɗin naira ɗaya ma bai da ita ya ce to alaji wani miliyoni ya samu ce alaji so ga arziki ya zo mana kaji kaji kaji abin da ya faru na je na wani business yanzu na ina da naira miliyan 35 ka bani aron kuɗin nan yanzu in je in biya waɗannan mutane in kai cocin nan su biya ni kai kuma ka faɗi ma me kake son dora ma ka gari ba ka gari ruwa ko ka faɗi me zan dora maka kayya kayya kayya kayya ya ce ah, haka za a ce ya eh, kware ku ya ce kai yi ku wannan ya halatta ku ce kai Allah ka abin nan ka zo kawai in mun gama mu dauki yar miliyan uku ko miliyan biyar mu je wani kauye mu gina masallacin juma'a ce ya kare kawai wallahi mana wai in sun yi cinikin sun gama ba dai ana ganin zunubi ne ko me ba to su dauki miliyan uku ko miliyan biyar a cikin kudin su je su samu wani kauye su gina musu masallacin juma'a su ci gaba da harkokin su kawai Allah ma dole ya fi ai kwarai daga shine mana shine abin da ake nufi to shine aka zo ana fatawa waya to ya halatta ko bai halatta ba a ji renin wayo fa kuɗi duk yadda kake gani ana ya ƙasan nan wasu mu ake bawa kuɗi a zo a yi akwai wani mutumin da in fa za a zo a yi cinikin mutanen garin nan alale a bashi kuɗin ya zube aljihu na rantse da Allah zai karbe su albashi ya koma Nijar a kwashe mutanen gaba ɗaya garin gaba ɗaya ya yi cinikin su isai da su ya zube kuɗin ko ya koma jigawa da zama shi Ya yi zai iya yi wani ya ce wai haram wai kaji wai haram ce ka mutanen suna ban mamaki ya ce to ina halal ma ne cike yanzu abin ya ce ai haram abin da bai zo hannu ba kenan ai duk abin da ya zo hannu ya ce halal ne <laughs> wani aboki na gaya mun tare muka tashi shi dan siyasa ne haka dai irin yaranta muka da shi da waye yana buge-buge yana neman kuɗi ya faɗi ce waye waye da sauransu kuma dai ya kasa samun kuɗin na zo nake masa yanar ce to ka gani to mu kai da yanzu kake neman kuɗin baka samu ba <laughs> kana siyasar ba ka da wani abu mu kuma mu ma gashi ba mu samu kuɗin ba mu samu siyasar ba amma kuma dai baka fi mu ba sai ce malam zan gaya maka wani abu da ka gani nan wallahi na rantsi da Allah komai wallahi in dai kuɗi ne zan same shi ce wallahi sai na yi sata ne in je in balle gidan wani ne ba zan yi ba in balle gidan wani in fasa motar wani shine ba zan yi amma ko me ka kamo in dai kuɗi ne wallahi sai na ce na ce to wani an ce ya abu kaza za ka ci ku halal ne ya ce aini abinda ka ga abin gabance ba dan adam baya ci kawai <laughs> nastaghfirullah muna neman Allah ya mana afuwa da gobe so jama'a haramin makka yana da alfarma haramin madina yana da alfarma wajibi ne duka mu kare masa alfarmar taban za ka iya cuta yanzu ka shigar da wanda ba musulmi ba amma dai ba kyauta ba ko madina ma idan ka je ita ma akwai hanya tana nan daga daga daga wajen taftish na wajen checkpoint na hijira za ga an sa hanya hannun dama bayan wasu duwatsu nan ce tarihin ghairin musulmi zai iya yiwa su shiga ta bayan madina din ko za su yi wani aiki ko za a yi wani abu haka sauran sai dai larura in wani abu ya aka rasa shi kuma saudiya da za su burge ka komai da ka sani sai sun yi kokari sun nemo waye musulmi shi yasa a duniya babu mutanen da suka yi kokari suka gina kansu da wuri da kudinsu da komai da wuri-wuri irin mutanen saudiya tabbas ba su da boko da yawa amma duk a shekarun nan duk sun yi duk abin da ake nema insha Allah sun samu nasu 'ya'yansu za su tura ƴaƴansu su je su din su yi karatun su yi bokon su yi turancin su yi komai tunda sun ga duniyar yanzu da ita ake juyawa ba za su zauna sai larabci don la a zo a yi abu da turanci ba sa gane ba daktoci ne profesoshi ne direbobin jirgin sama ne injiniyoyi ne masu kera mota ne masu kera menene abin da ka sani wallahi duk sai sun tura yayan sun je sun koyo lakcarori ne malaman jami'a ne na boko ne mata ne da duk akwai mata shi da wahala ka je ka ga wata jami'a ko wata makaranta wai ka ga namiji yana koyar da mata a saudiya ai ina sab du kasar gaba daya maza maza mata mata duk inda ake samu wasu dakcoci wasu profesoshi in different parts of specialization ɗin gaba ɗaya akwai mata a ciki Allahumma illa watakila sababbin abubuwa da za su zo na zamani wanda ba su shi a samu aran namiji da san shi kuma abin da ake yi zai koya wa mata za a kawo mata a tara su amma fa a cikin ɗaki zai ta rakta shi shi kadai baya ganin sa baya ganin su sai dai a sa musu a screen su ma ba sa ganin sa kawai in dai yayi rubutu a allo to sai dai a rinka ganin hannun sa yana rubutu a jikin allo kawai daman menene sauti ne suna ji da microphone a wuyansa ko ba ka bane za su ji sautinsa yana nan cikin ɗaki a garkame da kwado yawwa ba zai ba wallahi namiji ba zai gama ci ba ba zai taɓa yiwa ba ko me in tambaya ne kowace ɗaliba akwai akwai irin microphone nan ta magana da za ta danna in ta danna zai ga number ta number kaza tana kwalin sai ya amsa ta yi tambaya amsa da inda aka shekara ɗaya biyu uku in ma digiri ne shekara abin nan sun riga sun samu wadda za su yi shikenan shikenan sai a sallame shi gurin haka suke ba zai yi ne namiji wani zai tsaya na karantar da mata ba a yi to yaya wata wata ɗaliba ta dawo bata daɗe da dawa ba da sauran zafi zafanta da dan fahimta addinin take ce akaram kalla ce ya naga ahli suna nan karanta islamiyya malamai maza suna suna koyarwa abin nan eh, ya kamata abin nan ce eh gaskiya walla yana da kyau amma ba mu da kuɗin da za mu saka wannan na'urar ne da wannan injina <laughs> wai a saka labule eh yana da kyau a sa labule mu yanzu ka sa labulen zafi ma ya kashe ka <laughs> zafi wallahi sai abin da kai ko ba su fahimta ba kai dai a sa su sa hijabi da niqabi su rufe jikin su dai al larura ce a yi a gama a fito a istighfari amma inda aka ci gaba to matan ma nawa ake da su malaman mu yanzu ana bari mu gaya muku ta magana duk garin nan gaba daya duk garin nan abin da ya fito ne fili Wace mace ce ake ganin malama ce wacce yau tana da matsayi na wani malami namiji za ta fito ta ta ba da fatawa a tambaye ta duk matsalolin mata ta yi wa'azi ta yi tafsiri ta faɗakar ta ba da fatawa ta yi da'awa a nan tana shirye duk fatawa duk tambaya nawa ne babu sai yan alallaba a cewa yan joni-joni akwai wanda saboda sai na yi din dole sai an yi tafsirin ƙura'ani take ɗauka fassarar malam Mahmud Gumi da mai jan bakinta a gefenta ta ja mata tana bi tana tana bin bakin fassarar bokon tana karanta dole sai an yi ta rike ma fassarar da kama ma'anar aya ma ta yi ba suna nan da yawa saboda me ba mu koya musu ba mu shirya mu koya musu ba amma fa sun iya talle sun iya talla idan za a yi biki sun iya kwalliya sun iya kwalisa sun iya rashin mutunci sun iya komai je ka jami'a ka gansu a boko ba a kwarai da gaske ai in wata ta zo tana ma turanci ko sarauniyar ingila wallahi ai kwarai da gaske wani ya ji wata na labarai a rediyo sai yanzu wannan yar kano ce ba haushi aka ce ai kwarai kuwa wai bai kaza kaza kaza ta to an koya musu amma addini fa in kana so kaga tashin hankali ba ta alamtara i ƙasa ka ce ɗan biya mun nan ka gani wallahi tallahi sai dai ka zubar da ita a bola ka kai gaba boko dai ana yi amma addini fa ya yi ba sai ka ɗan daga cikinsu dai ka dai ka dai ka ɗebo yarinya ka ganta ga ta nan kiya katuwa kaya guda amma ba komai iska ce kurum shekara ɗaya shekara biyu ta je ta tara maka ya'yan da ta haifa maka ɗa amma ba za ta iya koya ɗanta alihun ba umma ba za ta iya ba to a ita ma ba ta iya ba ta iya ba akwai gyara fa akwai gyara yasa na sha faɗa na wuta yanzu duk irin karatuka da darussa da muke zuwa muna sauraron ilimi muna sauraron malamai ai muna sha'awa ne mu gane ko ba muna da ƴaƴanmu ba muna da kannanmu ƴan mata da yayyanmu ba da matanmu ba me yasa muke barin su a gida su ba sa fitowa su zo karatu Allah ya hana ne me yasa masallatai da wurare ba sa tana da wurin mata a wayan musu da kai su ma su rinka ɗaukar littafi su rinka zuwa majalisi bayan magariba zuwa isha'i in za a yi lacca su sa hijabi da niƙafinsu, su su je su ma saurara ba ku bar suka je ba amma kun tura su gidan yini ai ba ku bar suka je masallaci ka saurari ilimi ba kuna ganin ba bai kamata ba ko amma kuma kuna tura su je su tafi kinin su tafi tiga da maza da mata su je su fati kuna tura su amma ba ku iya tura su majalisin ku saurari ilimi ai da yawa ana samun ɗaiɗaikun masallatai akwai wurin zaman mata ma mutum nawa ne ke ɗaukar mata sai kai ta ko mutum nawa ne akwai kanwarsa budurwa ya ce tashi mu je makaranta menene ai ba wani abu bane kanwar ka ce budurwa a mutunce tafi da ita kujera ku tafi da ita ko kana gaba tana bin bayanka ko tana gaba kana bin bayanta ya fi ai to baka kai ta ba dan iskan gari zai zo ya hira da ita na awa uku kana can ana kara Allahu akbar kana bara, ga wani nan ya zo gidanka ya zo yana lalata kanwarka wallahi tallahi wai ba haka bane da Allah ni nake yi abu haka ne to sai mu gyara sai mu gyara sai mu gyara idan muka musu haka sai zama wayayyu to ba jami'a ta je ko ina ta zawo tana da orienting na addini orientation na addini duk inda ta je kuma su suna da gaske ne mata galiban da gaske suke kuma wallahi malam suna so amma ba samu jagoranci ba ne suna so galiban ka gama ce yanzu ta yi karatu sai dai Allah sa ta auri wani ustazi mai dan addini tana zuwa kai ta makarantar islamiyya ai ga sunan ai muna gani duk shekaru ba muna daukar sababbin dalibai ba a gama ce subhanallahi alazim na rantsi da Allah fatiha bata iya karanta ba fatiha na ce wayyo an yi aure an yi kwalliya an yi kwalisa an zo an sauke ta da mota ta miliyan ashirin direba ya kawo ta tana shan iska tana kaza amma an zo ana ta fama alhamdu alhamda lillahi lallahi wata kuma da boko ta koya wuzu billahi mina shetanin rajim ajiya ba shaitani zaki ce ba <laughs> saboda da boko ta karanta بسم الله الرحمن الرحيم mujara da Allah mujara wato akwai matsaloli da yawa idan muka yi ta tattauna akan ciwukan mu ko sai mu kwana so ciwon aka rama kalla shine al'umar ana mata wa'azi amma gyaran ya gagara gyaran ya gagara yanzu aka tarar da mutum matashi mai addini mai kokarin zuwa masallaci da karatu amma kanwarsa budurwa an ka ganta ba ta ganu ba sai fa da aka haife shi fa ya girma fa sannan aka haife ta wataƙila ma yana taimaka mata amma fa a gidansa ma fa gidansu ma fa ba zai iya sa doka ba gidansu ma ba zai iya sa a yi addini ba tsiraici ma bai iya hanawa ba Yadda kaga karuwa amma kuma shi yana masallaci a gaba fa aina Habun, kaddara baka damu ba wannan kuma matar wani ne wani ne a unguwar zai zo aure ta ya kaga wannan an aure ta an aure guba saboda bayan da za a yi ta takura ita ta sa hijabi wallahi ba za ta sa ba ba shi za ga matan namu ba a adini sahu suke cire nono suna ba a adini sahu duk matanmu ne matan hausawa fulani matar bahaushe a daidai sau zai dauke tana tuka in yaron ta yana kuka haka za ta yayi ta dage ta dage hijabin ta yayo mu maman nata ta sa wa yaron na araha kyauta kowa yana gani a tasi haka wata ma da zafi ya ishe ta da ta zo kurin dantsan ta fitar haka ta yaye hijabin haka ta sako hannun tana shan iska haka wannan ni da ido na gani na ce audu billah sa matan mu sun je aikin haji ko umra laraba nan suna gani ce ce haula muslimun <laughs> wallahi larabawan nan idan suka gansu suka ga matanmu. za ga matan larabawa nan da hijabi da niƙabi. a lullube ko mummunin ne a lullube take amma je ga matan mu arha He ka ji Laraba yana cewa haula mu? da yawa mu in sun gamu iya yan uwan mu sai a ce jama'atukum haula ce ya wani mutanen ku ne haka kuke ko a ƙasar ku ko mutum in balarabe ya rena ma wayo sai ce shi kama musulunta da Allah wala wannan kam sau da yawa ko a cikin aji ma a jami'a a madina dan balarabe in ya rena maka hankali sai ce mata aslam billah ya shiga musulunta 1990 <laughs> nawa ka musulunta ko 2000 nawa ka ina ya ka tambaye aka tambaye wani aka ce ya kama musulunta sai ce kabla an yi sunima abuka wa ummuka wa jadduka yace kafin ubanka da da kakanka da wasu musulunta na musulunta me ya mana wannan saboda ba kamewa Allah sa mu gyara ko Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya yi magana shi subhana alladhi asra bi abdi layla min al-masjid al-haram lokacin da Allah ya ce tsarki tabbata ga ubangiji da yayi Isra'ila Mi'raji da manzala daga masallaci na harami ai wa kana al-isra'u min baiti ummu hani ba daga cikin masallacin haramun akai isra'in ba daga gidan ummu hani to kaga anan wai yana kawo mana hujja cewa harami din ba wai sai iya masallacin ba fa minha anna man nazala qariban min makkata fa innahu yanbaghi lahu an yanzila fil hilli duk wanda ya sauka a kusa da makka ba laifi ya iya sauka a hil in an ci hil wurin da ba harami ba ku salli fil haram in ya zauna wurin da ba harami ba ya kokari ya shigo cikin harami ya salla wa kadhalika kana ibn umar yasna'u haka abdullahi dan umar yake wa minha jawazu ibtida'i al-imam bi talabi sulh al-adu mun fahimta cikin kisar hudaybiya cewa liman shugaba ya halatta ya nemi sulhu a wajen abokanan gaba ba gajiyawa bane idara al maslahata lil na fihi yayin da ya ga musulmi suna da wata maslaha wala ya tawaqqafu dhalika ala an yakuna ibtida'a at-talab minhum wannan bai tsayu ba akan cewa um, sai dole ta bangaren su za a samu sulhu din a mu ma za mu iya nema wa fi qiyami al-mughira ibn shu'ba ala ra's rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قائد سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار الإز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس matsala وتمطلع يكاو idan kun lura mun karanta kissar da mugira dan shuba ya tsaya a daidai kan manzon Allah manzon Allah yana zaune shi kuma zari zare takobi yana tsaye a kansa irin bodyguard kan kun san asali a shari'a ba daidai bane ba saboda wai wani babba ne a zo a tsaya a kansa ko irin abin da yan agaji ko yan hizba suke wa malamai malami yana zaune yana karatu wani yana tsaye a kansa wannan ba daidai bane manzo Allah ya hana haka shi yana zaune kai kana tsaye wannan ba daidai bane to amma gashi din annabi ya ce kada ai haka din amma kuma shi an masa to shine malamin nan yake so ya ce mana ashe yayin da akwai ban tsoro ko akwai hadari za a iya illata shi liman din ko malamin ko shugaban to ya halatta wani ya tsaya a bayansa din dan ba shi tsaro da kariya ina fata ana fahimta amma in dai da zaman lafiya babu iskali babu wani matsala to ba bukatar wani ya zo ya tsaya a bayan wani ina fata kuna fahimta ko wani ya tsaya kan wani yana mai wani dogari wannan bai halatta ba to amma in akwai tsoro akwai firgici zama ne na yanayi da ake cikin watakila akwai abokanan gaba wani abokin gaban ka ne zai zo ya zauna kusa da kai watakila da makami a jikinsa so yake ya a numfashin mutane kawai ya abana kamar yadda aka yi na umar a sallah aka zo a sahun gaba da karfe da makami abokin gaba ya zo same shi ya caka mai tun daga lokacin da aka shi sayyid na umar shikenan ake samun masu tsaro wa limamai da gabanni. har ma za su haƙura da yin sallah su tsaya suna gadin shugaba saboda shugaba yana da muhimmanci a yi ina fatan kuma shine aka fi kaiwa hari dan sauran gama garin mutane wanda babu nan ba damu da shi bai shine wanda an taba shi ana ga an yi wa addini illa kuma shine wanda an taba shi mutane za su fasata za su yi zafi an illata su to a nan gurin idan bukata haka ta samu dalili ya sa ana cikin wani yanayi na damuwa to dan an ga wani ya tsaya a jikin wani malami ko wani shugaba ko wani basarake ko wani gwamna ko wani shugaba ko waye ma wannan babu laifi a ciki indal haja yayin bukata sannan kuma ya ce yayin nuna karfi a nuna wa abokanan gaba in za su zo su ga cewa lalle kuma kuna da ƙwarinku, ku wannan ba laifi shi yasa anan gurin yake cewa a inda qudumi rusulul adu min izharil izzi wal fakhri musulmi su bayyana ɗaukaka su da alfaharin su wa ta'zimil imami da girmama shi shugaban wa ta'ati ne mai da wa qayatihi bin nufusi a bada kariya da ran masu gadin sa su bada ransu don su tsare shugabansu wannan ba laifi bane a shari'a wadi hiya al'adar jariya inda qudumi rusulil mu'minina al kafirin wannan ita ce al'adar ta gudana yadda aka samu yan aiken musulmai zuwa kafirai wa qudumi rusul kafirin al mu'minin ko kuma aka turo yan aiken kafirai zuwa musulmi dole su zo su tarar da akwai tsaro kana a zo wurin ku a tarar ba ku da tsaro ko baki za ku yi malaman ku ko wani abu za su zo a ba su tsaro a ba da tsaro sosai dan an zo an gan ku lagalaga ma ba wani tsaro to sai a rena muku hankali a ce a kai waɗannan ba san ma me suke ba abu mai tsada a wurin su bai da tsada kowa boye kuɗin sa yake malam ba a ganin sa dan duk mutane akwai kuɗi aljihunsu amma wa ya gani ni ma nan da nake ma magana ba mamaki akwai wani abu aljihuna amma kaga ban fito da shi fili ba saboda yana da muhimmanci ko ba haka bane ba to idan har an ɓoye kuɗi an tsare duk wani abu mai daraja to malami da ke karantarwa haskaka al'umma dare da rana jagora da ke amfanar da mutane ya kamata a bashi tsaro ya kamata a taimaka masa ya kamata a tsare shi wani ma banzan bazara da ba kowa da kowa ba ma za ga ana bin sa da motoci iska ne fa in an buge shi an buge iska shirme ne ba wani abu bane shi kansa ya san bai da wani nauyi kawai dai kujerar ce da yawo to shi ma an bai tsaro ballanta na malami da ke karantar da addini muna fatan Allah ya rangwanta mana Allah ya sa kuma mu gani. to yace wa hadhihi al'adatul jariya inda qudumi rusulil mu'minina 'ala al-kafirin wa qudumi rusulil kafirin 'ala al-mu'minin wa laysa hadha min hadha an-naw' alladhi dhamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi wannan baya cikin abinda annabi ya zarga da fadin sa man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu minan nar annabi ya faɗa ga hadisin jama'a da ya haramta wani ya tsaya akan wani hadisin abu dauda Allah ce duk wanda yake so ran tashi misal misalta masa tashi a jahannama mutane suna zuwa suna tsaya masa a baya wanda yake so a zo a rinka tsaya masa to ya tanadi wurin zaman sa a gidan wutar jahannama duk wanda saboda neman girma don neman isa yake bari ana tsaya masa a bayansa wato tanadi wurin zamansa kaga wannan ai akwai hadari akwai hadari so kaga duk wannan wanda suke idan saboda mulki ko wani abin nan in dai ba akwai tsoron fitina ba to haramun ne ai yace kama annal fakhra wal khuyala fi al harbi laysa min hada al naw' al mazmum fi ghairi kama yadda kun ga alfahari da nuna dagawa da girman kai ai haram ne ko amma a yaki ya halatta ai alfahari malam idan an zo yaki ba a nuna a fito a yi alfahari kuma tafiya ma a rinka ta takama mala in an zo in dai wajen yaƙi ne a yi ta faɗi ana bubuɗawa Wani ya halatta amma fil harbi a cikin yaƙi kawai amma a wajen yaƙi kafirci ne haram ne وفي بعث البدن في وجه الرسول في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه الرسول الآخر dalilin على استهباب izhari شعائر al-islam الكفار rusul al da annabi ya tura taguwa taguwa an gane a gani wannan yana nuna dalili ne cewa ba laifin musulmi za su iya bayyana ƙarfinsu ku duba ce ku nuna cewa kuna fa da ƙarfi kamar yadda ya zo a riwaya babban dalilin da ya sa idan an zo yin ɗawafi ake zagayen ukun na farko cap cap cap kuma ana cire ana cire mai kafada ɗan nan kafada dama a cire ta a fidda damtse sannan kuma a yi jogin zagaye ɗaya na biyu na uku a yi jogin kafiran makka ne da mushrikai suke cewa a yakdumu alaikum muhammad muhammadu zai zo da madina daga madina shi da sabansa zazzabin madina ya kashe sun yunwa duk ya kashe sun zama musulmi sun zama manyan wata suna cikin talauci ga zazzabi ya buge su saboda a madina akwai mugun zazzabi to shine annabi da ya ji labari sai ce to dan mu nuna musu da sauran karfin mu mutu ba idan kun zo kowa ya cire ya cire dantsansa a ga kwanji sannan zagayen ma ba wai tafiya za ku yi kamar mata ba jogin za yip yip yip yip yip yip yip yip yip su kuma suna zaune a gefen kaban suna kallo za su ce lalle mutanen nan da sauran karfinsu ina fata ana fahimta to shi yasa wani wurin idan ka je ka san akwai a adawa wurin babur din kan ka zo mai kwan ka tsaya ka kafe shi kurin tura shi kawai ka dire ko ba ka bane je tsaya da kansa <laughs> ko kana kan doki mai kwan ka tsaya ka sauka noman sauka ka duro ko mota kafin ta gama tsayawa ko bai zai yi ba ne ka nuna <laughs> in inda ka iya aina ce ka nuna jarinta ko ba ka bane ka nuna fawa ko wata kwata an zo ana wani kewaye kurin kai sufa in fa ka san kana training <laughs> kai sufa ka tsallake ta in baka da kuma a ɗauko ka a almuhim ana so musulmi ya nuna ƙarfinsa a wajen abokin gaba kada ka bari ba ma wai abin nan ba kai ka bari makiyin ka ya gane cewa wai baka da fawa Wala ko baka da lafiya an ka zo wurin sa ka miƙe tarwal ya ji ki a ah, ai na warke ai ah, lafiya kala komi daidai ko wata ciki na ciki saboda kar ya je ya ji cewa ai ka gama ban sani bai ko kun fahimce ni dai wannan siyasa ce ta rayuwa annabi ya bada dama ya haka sallallahu alaihi wa sallama khalas nakifuna insha Allah sai mu dan dakata anan sai wani sati abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko taban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum assalamu alaikum wani bala yana cewa ya shek don allah ina ingancin sallah a bayan wadda yake gurgu ne ko yana da matsala a kafarsa ya ce allahumma ya kara lafiya ya ciyar da addinin musulunci gaba ta sirarka allah ya taimake mu gaba daya idan gurgu ya sallah ta yi ko ba ta yi ba shi kadai ha to duk wanda in yi sallah shi shi kadai on his own ta yi to kuma wani ya bi shi ma ta yi illa a jikin mutum illa a jikin ko makanta ko gurgunta ko wani abu wannan baya taba fa ibadarsa ku fahimci wannan da kyau malamai ne na fikihu kamar yadda a cikin ishmawi aka ce ana son liman an so mustahabi ne liman ya zama salimul a'adha yana da kubutattun gaɓoɓi bayi da matsala a cikin gaɓoɓinsa bayi da ko gurgu ko makaho ko na amma ba laifi ba ne sallarsa ta yi ibadarsa ta yi kuma duk ɗaya take da wanda yake yana da lafiya in ba ka ba ai sai ka kama an zalunce shi ai to me laifinsa da wani dalili za a ce sallar mai lafiya ya kafa ta fi ta inganta wani gurgu ma ba sai an karɓi ta ba ba a karɓi taka ba so babu wani illa ciki wannan yana magana akan cewar wai mutum ya dauki takardar wani ya je shiga jami'a takardar sakandare ta wani ba tasa ba ba sunan shi ba ya shiga jami'a a dauke shi je karatu ya gama har ya zo ya samu aiki ana ba shi albashi mai hukuncin wannan kudin da yake ci ya halatta bai halatta ba la ya su ha'inci ne wannan shine almutashabbi bi ma lam da annabi ya faɗa mutum ya bayyana wani abu abinda ba a bashi ba abinda ba nasa ba ne. ba sunan shi bane ba jarabawarsa bane ba shi yayi ba sunan wani ne ya je ya aiki kuma a bashi kudi wani akwai shubha a ciki na farko dai yin hakan ha'inci ne bai halatta ba to amma ba zan ce duk kudin da ya karba haram ne ba a bashi a matsayin ya yi ha'inci ka gane ya yi ha'inci ya yi amfani da takarda da ba tasa ba amma kuma aikin wahalar aikin ai shi ya yi ko ko ba haka ba ne yawa wahalar aikin shi ya wahalar aikin kuma an biya shi ne don aikin ko eh taba'an da amfani da takardar kuma so akwai dai ha'inci illa iyaka kawai abinda zai sai fari. sai kokari ya yi tasa takardar ya canja sunan kawai ne abinda abinda ya fi abubuwan ne wato sun lalace da yawa abinda ya shafi musamman harkar jarabawa a ƙasar nan idan ka ce aka zo zaka ba da fatawa mai tsauri a kai to shi kuma sai ka ga akwai cutarwa da yawa sauransu yadda kowa ya sani majoracin yaran da suke kudu da ba musulmi ba sun fi nan yan arewacin jaraba ne zaba ku zaba shi sa cikin yan boko sun fi mu yawa sun fi mu daktoci sun fi mu profesoshi sun fi mu kaza sun fi mu kaza na je kudu da'awa watannin da suka wuce ina hira da suka ce ai su a can ma ai da lecturer da yake kada mutane ma ai query sa ake za a iya koransa ma ce muna cikin wannan yanayi muna so mu samu jama'a mu da yawa su yi karatu mu samu injiniyoyi doktoci da yawa ku zo kuna kayar mana yara kuna ba su kare ibo kuna ba su menene sai mu kore ka ba a ka da yara duci suke yi wani across river wani yake gamu ya ce kafin kuma dan arewa ma ya samu shiga jami'ar su ko wata kwalejin su da ai zai dan kuda kuma in ya shiga din ma shi da kansa ma sai ya fita saboda shi kadai ne amma dube sa nan dabɗe da cikakken yanci wani ma in ya zo ma za ku shiga ma get ma da shi sai ya kusa mangare kama suna da bawa da karfin su su yi shigar da suka ga dama amma ka je su dangane da jarabawa wannan fa high institutions fa galibanci suke galiban sai dai wanda kuma ya zo da ƙarshe bayan da za ka yi dole to irin suwaye ɗin nan su ne ko suwaye wannan kan dama mutum ɗaya ma za gan shi yana distinction tara wanda mu ba a fara macin wannan ba yanzu sai a ƙarshen shekarun nan ma ake ɗan samu ma Allah kuwa a ce wai mutum yana yin credit ma malam ba sai an kusan biya mai kujerar maka ba a dan shekarun ne ba ka me yasa suke ci mugunci yawanci yi musu ake ta takardar ma ta ta wani kwan kafin ma a zo ma duk an je an farke ta a allo ake tsarge musu ita ko kafin ta zo sun same ta ko kuma ranar da ta zo din a buɗe ta allo a karanta ba dai ta ne zai magana ba bai sai magana ba su kowa sai ya ci su kuma yaran mu a nan gurin gadara ka ce zaka bi ka'ida zaka yi waye zaka yi waye to na farko dai malaman da aka daukan musu a makarantar sakandare su koya musu din ba su iya ba su kansu ban sani ko kun fahimce ne majority ko kwanan nan wani yaro ya bugo mun waya ya ce wata babbar makaranta a garin nan sun kira shi za a economics da Allah wai ya zo ya tsarge musu ita ya zo ya tsarge musu ita na ce ah to ina ina malaman makarantar wallahi ga su amma ba za su iya amsa ta ba to ina so ku yi dan kula da wani abu da su malaman da aka dauka a sakandare da aka biya kuɗi wa yaran su je su karatu a wajensu su kansu fa jarrabawa da za a yi ba su amsa ta ba su kansu fa darasin da suke koyarwa fa wasu ba su fahimce shi ba Allah Allah wasu ba su fahimta ba albashin kawai ake ci to ka gaya min yaya za a yi yaran su je su zauna su zana jarraba su ci da yawa idan an zarge su yaran nan ba sa cin jaraba to a duba irin malaman ba fa kowane malamin sakandare ne ba zai iya zuwa ya tsaya aji ma da turanci ya karanta da ɗaliba. ko ba kowane malamin sakandare ne ma yake iya zuwa ya je research ya hakuri malaman sakandare ya je risaci ana buƙatar risaci ya bincike a gani ya bincike ya karanta da ɗalibai ba kwanciyarsa zai a bacci kawai zuwa zai dauki wannan textbook din kawai ta karanta mu wani yaro yana wata rana nake tambayin yaro na yana karatu a makaranta secondary da not not not na ce ya ake not na haka sai ce ai malamin ne yake zuwa da textbook kawai sai kira monita ce kai monita sai da shi zonan a kaga da ganin shafin a daya biyu uku hudu ka kwafa sai ya zauna a kujerar baya sai ya haka ce in kun gama rubuta da Allah ka kwanwa samun je ka na ce ba bayani ya ce wallahi ba ba explanation ba ma ganewa kuma haka za ku yi kujerar wace wallahi kuwa sharhi ma su yi musu wallahi wasai kuma in ba a yadda ba ku je makarantar sakandaren da ake karantar da yaran ku je ku bincika ku gani wannan mai kokari ne a cikin malaman ma zai zo ba su not not din fa malamin kurin textbook din da aka aka faɗa shi zai je ya dauko textbook din sai ya ɗauko ya ba wa monita ya ce a takwafa yanda yake cikin textbook din ko ya dan gyara turancin wani abu mai wahala ya musu sharhi ba zai ba su kwafa a kwafa to ka gaya mun ya za a yaron ka ya ce an yi musu wannan sun gama shekara biyar shekara kaza to ka san dai bayan da za su jarraba wannan saboda malamin da ya koya musu ma bai fahimta ba to ya za ka kuma ka hana a taimaka musu ka ce a haram ne a taimaka musu haram ne misali to ya za su ci, nan su an dankwafe su na farko malaman da suka koyar da su ba su iya ba sannan kuma ba za su iya amsa ba san kuma can a ada'u abokanan gaba su kuma an bude musu dama su zo su yi ta ci su mallake kasar gaba ɗaya mu zama bayi shi ne abin da yake faruwa kuma har anan abin da yake faruwa daga malami na jami'a a semester ana da sati wajen ashirin misali ko sati sha shida wallahi zai zaman sai ci gaba da sa ɗalibai ba za su taɓa ganin sa ba sai sati biyun ƙarshe ya zo ya ta sa musu lectures da asabar ne su zo da magariba ne su zo su yi ta takura su kuma shi ma din in ya zo dai menene kawai kwafa zai ya zo ya loda musu not ne kawai in an ci sa'a fa in an ci sa'a not ne kawai zai ba sai samu wani captain din sai ba shi ta ba. ko kuma ya ce ku ta rubuta dama haka ake lecture rubutu ne kawai ta jotin kawai awa bi zai yana maka jotin iya zaune akan teburi kaza is defined as kaza ba wani sharhi ba wani jawabi kuma ba a tambaya ba ka tambaya ba daga yaran ya gane ka fiye yawan tambaya wato ka rena mai hankali so kake kure shi ko zai ce what is your number please abin da ke faruwa kenan ta wasu ma ba sa ma zuwa kuma a zo makin jarrabawar ma wallahi da yawa wanda ba su suke makin jarrabawar ma ɗaliban su rubuta ka gama wahala ka gama research ka gama bincike ka gama hadda ka kawo malami ya je ya ba wa matarsa ta je ta maka matarsa wata yar budurwa kurin da ya aura a anguwar ku can ita ce mai makin din script din naka kwanan na wani uwa yake gaya mai ce wallahi akwai malamin da aka kama shi lakshara ne kawai abin da yake yi kowane script kurin saman sai yake duba kawai da ya bude shafin farko yana duba kurin sai ta zuba makin kurin random sampling wannan ya bada passing mark wannan ya bada fail wannan ya bada passing mark in ya bada passing mark guda bakwai sai bada failing guda uku in ya bada passing mark guda bakwai haka ya random sampling haka ko ya bude ciki ma ya ga an yi ko ba a yi ba ya hada ya hada script din ya sa envelope kurin ya rubuta CA na ƙarya kurin ya har hada ya bayar saboda ana ganin ɗalibai ɗari uku ɗalibai na wazi fita ya buɗe dudduba tsautsayi ya sa aka zo aka duba sai aka gaba ɗaya haka yi haba ustaz a cutar da ɗalibai ɗalibi ya yi karatu sai ga ka yi karatu ka yi karatu ka yi ko to sai ga an sa maka co carry over ko a sa maka absent akwai wulaƙancin da ya wuce ka zo ka gama karatun kawai mutum ya je ba mata sai ce ta abin ko yana gyangyaɗi yana yana abin ya wannan fa samun sai ya cikin jiki wannan fa kashe masa da haka ake a ƙasar nan so set of din na ilimin is corrupted lalace ke amma ina faɗa wani maganganu ne saboda ku samari ne matasa masu tasowa ko za ku gyara wala Allah a cikin ku a samu lakcarori a samu masu na farko ku yi karatun daga ciki. kuma kar ku dogara da abin da malamai suke baku aji ku research yanzu kuna da waya a waya ka za ka yi research akan komai ko ba ka bane ba ku research ku bincike ku iya ku ji kishin ku taimaki kasar ku dan in kun shiga ku ba da ilimin ingantacce ingantacce Allah ya mana afuwa so kowa ya kokari yayi nasa don Allah mutuwar zuciya ne shi wanda ya je zana jarabawar da sunansa ka je ka ɗauka ka shiga jami'a har ka samu waye waye waye ko ka samu eh, ka samu digiri har ka zo ka kama aiki da waye da sauransu me yasa kai ba za ka yi har kana da ilimin da za ka yi jami'a ka cinye ka ci digiri har ka zo ka kama aiki to me yasa ba za ka yi wuce jarabawar ba ba laifin mutum ya ba hanyoyin da zai iya samun taimako ya dan yi kokari ya himma ya karatu ya nemi taimakon Allah amma kawai ka zauna ba kai ba kawai kana neman takardar wani kai amfani da ita a wannan ba daidai ba ne kuma me za ka ce wa 'ya'yanka in ka mutu a zo a gane credentials din ba naka ba ne ka sani ko kun fahimce ni Allah ya fi mana Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa wabarakatuh